ta ce masa saboda me baka fara zuwa gidansa zance ba sai a waya kake yin magana ya dace ka fara zuwa gidansu don a san da gaske kake yi ba wasa kake yi ba ya ce daman kafin na fara zuwa gidan nasu ina so na nemi shawararki ta ce hmm, ina jin ka wace irin shawara ce ya ce hajiya yarinyar da nake so kawar haniya ce ko in ce ma aminiyarta ta ƙud da tun muna soyayya da haniya take nuna mun ƙauna tana bugo min waya sosai har zagin ta na yi a kan ta daina bugo min waya amma ba ta yi zuciya ba gashi yanzu kawai na kamu da sonta to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba hajja Bilkisu ta yi shiru tana sauraron Abdullahi sai da ya gama ya mata bayani ta ce a billahi mina shaidanun rajim abdullahi ya kalle ta da sauri ya ce hajiyar mu me kika gani haka kike sakan man a uzai haka cikin dagewar murya ta ce haba bana. auren cin amana za ka yi kamar ita kaɗai ce budurwa a duniya da za ka ce ita za ka aura wallahi tallahi ko ita kaɗai ce ragowar 'yan mata a duniya a bana ba za ka yi auren cin amana ba sakamakon da za ka yi wa haniya kenan wacce irin wahala ce ba ta sha ba a wajen iyayenta a dalilin ka kuma ka ce za ka yi mata wannan cin amanar ka auri aminiyarta haba bana ban san ka da haka ba kar ka yi auren cin amana sam hakan bai dace ba hajiya balkisu ta yi ta yin faɗa abdullahi ya ji hajiyarsa ta dage sai faɗa take yi ya ce allah ya huci ki haja ki haƙuri wallahi hajiya ba na son ta har cikin zuciyata amma yanzu a 'yan kwanakin nan sai na tsinci kaina a cikin tunaninta a kodayaushe ban da wani abin tunani sai saratu na rasa dalilin da ya sa haka hajiyarsa ta kalli ɗan nata sosai ta yi nazarin abin da ya faɗa bayan ta gama tunanin ta ce abana kar ka sake ka je wajen yarinyar nan ko waya ban ce ka buga mata ba zan faɗa maka wata addu'a a yanzu ka yi ta karanta ta insha Allahu komai yake faruwa a kan ka zai warware da ikon Allah to bayan hajiya bilkisu ta gama faɗa wa abdullahi addu'ar da ake karantawa idan aka yi sallar dare ya ce shikenan mu na gode insha Allahu yau zan fara idan na farka bacci ta ce Allah ya bada iko ya ce amin to yau kwana biyu kenan tunda abdullahi ya fara yin nafilar ya ji daɗi kuwa a jikinsa sam duk damuwar da take damunsa babu hankalinsa ya kwanta sannan ya daina tunanin saratu kwata-kwata a ran shi shi kansa kuma abin ya ba shi mamaki sosai saratu kuwa ta zuba ido ta ga abdullahi ya zo wajenta sai ta ji shiru ta kira shi a waya amma ba ta same shi ba duk lokacin da ta kira shi a waya sai ta ji wayar a kashe take ta rasa dalilin abin da ya sa haka hakika saratu ta shiga cikin wani hali sosai na damuwa akan rashin zuwan abdullahi gidansu haka ta sa wa kanta damuwa duk ta bi ta mai ta lalace ta sa kanta a uku to haja balkisu tunda ta ga alamar hankalin abdullahi ya tafi wajen saratu ta dage da roƙon allah akan allah ya cire masa son saratun ya ba shi mata ta gari don tun da ta ganta sau ɗaya jininta ta ji bai haɗu da ita ba to sanu a hankali abdullahi ya ji sam baya tunanin saratu ta fitan masa a rai to saratu kuwa tana can tana bin bokaye akan abdullahi ya dawo gare ta amma duk wajen malami ko bokan da ta je da abun da za su faɗa mata akan abdullahi magana ta rarrabu tsakanin su ana cikin wannan hali mahaifin saratu ya kira ta ya ce ta fitar da mijin da take so idan ta kasa fitarwa to shi yana da wanda zai bata saratu ta gigice da abin abinda mahaifinta ya faɗa ta ce masa to ya ce ya bata nan da sati ɗaya saratu kamar ta haukace abdullahi ya canza layin wayar sako ta bugo masa sai dai ta ji wayar a kashe ta korasa inda za ta jefa kanta satin da mahaifinta ya bata lokacin har ya kure yau kwana goma kenan baban nata bai ce mata uffan ba ana cikin wannan lamari mahaifinsu alhaji ahmad ya kama rashin lafiya su alhaji ahmad suka gigice ba shiri aka ɗauke shi aka yi asibiti da shi su kansu su alhaji sani da alhaji zakari sun gigice haka aka dinga kula da alhaji baffa cikin ikon allah ya samu sauki yanzu yana iya yin magana ɗakin da aka kwantar da shi su biyu ne shi da wani tsoho shi ma iyalansa sun kawo sa ne bai da lafiya shi ma kana ganin yadda tsohon yake kasar lalle iyalansa suna da kuɗi ‘ya'yansa da su alhaji ahmad har sun saba suna abin arziki da su daga haduwa haka za su zauna su yi ta hira da su ranar da alhaji bafu ya ji sauki yana iya ganin mutane ya tashi akan gadon ya zauna saboda ya gaji da kwanciya su alhaji ahmad suna tsaye a gabansu alhaji baffa ya kura wannan dattijon ido yana kallonsa da yake shi mutumin jikin nasa da sauki ya kalli alhaji baffa ya ce masa sanu bawan allah yau allah ya baka ikon tashi allah ƙara lafiya alhaji baffa ya kuma kura masa ido sosai da ya ji muryarsa ya ce hakika ba zan taɓa mancewa da wannan muryar ba bawan allah muryarka ta yi kama da ta ɗan uwana tsohon ya kalli alhaji bafa da sauri ya ce ya sunan dan uwan naka ya ce sunansa garba abin mamaki sai ya ganin tsohon suka yi ya taso da sauri ya rungume shi ya ce masa yaya ashe da rabon za mu gana ni ne garba dan uwanka hakika kai ne ban manta da kai ba yaya ba irin neman da ban yi muku ba allah bai kaddara za mu haɗu ba sai yanzu na yi kuka har na gaji ashe da rabon za mu haɗu da ku Allah na gode maka da ka nuna min wannan rana Alhaji Baffa da Alhaji Suleiman suka sake rungume juna suna kukan farin ciki su Alhaji Ahmad suka saki baki suna kallon ikon Allah Alhaji Baffa ya ce da su Alhaji Ahmad ku taho yau ga ɗan uwana Allah ya haɗa ni da shi ku zo ku gaisa su alhaji zakari da alhaji sani suka taho wajensa suka rike masa hannu suka ce ashe da rabon za mu ga 'yan uwan baba allah mun gode maka farin ciki a wajen alhaji baffa ba a magana shi ma haka yayan nasa sai muna yake ya kalle shi ya ce masa garba yanzu duk waɗannan iyalanka ne ya ce ‘ya'yana ne su hudu Allah ya bani ina da jikoki masu yawan gaske don sun fi 'ya'yan yawa ya ce ikon Allah sai kalli 'ya'yansa ya ce ku yi sauri ku kira likita ya sallame ni don na warki su alhaji ahmad suka yi dariya gaba ɗayansu alhaji baffa ya kalli ɗan uwan nasa ya ce yaya kana ina yanzu kuma ina yaya abdullahi ya kalle shi ya ce masa muna garin nan gaba ɗayanmu ne da abdullahi shi ma an jima za ka gan shi ya ce kana nufin kumbaro garinmu kenan ya ce masa ai labari sai mun zauna garba a rana aka sallame su suka koma gidan alhaji baffa suka fara zuwa aka kira malam abdullahi a waya ya zo ya ga ɗan uwansu kanansu wanda suka daɗe suna nema yi farin ciki sosai alhaji baffa kuwa muna a wajensa ba a magana haka suka yi ta hirar yaushe gamo ba su suka tafi gida ba sai wajen karfe goma na dare alhaji baffa ya bi su ya ce sa dawo tare da su da safe sannan ya ce a faɗa wa 'yan uwa da abokan arziki ya ga 'yan uwansa kuma za a yi taro babba gobe idan allah ya kai mu jikokinsa suka ceto. to haka ya bi 'yan uwansa gidansu ya kwana a can sai misalin karfe goma na safe sai ga su sun iso a motoci masu kyau na gani na fada suna haɗe da nasu iyalan motoci goma sha biyar ciki suke da 'ya'ya da jikoki abin gwanin ban sha'awa gidan alhaji ahmad haka ya cika yi makil gwanin sha'awa an sha kayan liyafa kala-kala kai ka ce wani gagarumin shagalin biki ake yi alhaji baffa da malam abdullahi da baffa 'ya'yansu suna tsakiyar jama'a a zaune a kan kujeru bayan sun yi jawabai sun yi addu'o'in allah ya bayyana musu ɗan uwansu suka kuma yin addu'ar allah ya sa iyalansu su yi riko da zumunci aka ce amin abin mamaki sai ganin hajiya bilkisu aka yi ta kutsa ta isa wajensu tana isa kuwa ta durkusa a gaban malam suleiman ta ce baba ka manta da ni ni ce yarka Bilkisu. tashin hankali malam suleiman da malam abdullahi sai suka zari ido suka ce bilkisu daman kina raye cikin murya mai rauni ta ce ina raye baba nan take jikin malam suleiman ya kama rawa ya riƙe mata hannu ya ɗaga hannunsa sama yana godiya ga Allah da ya bayyana masa yarsa Bilkisu bai mutu ba. Alhaji Baffa ya kama mamaki ya ce Alhaji ashe Bilkisu yarka ce ana ganin ba ta da gata Allah kenan. Ashe ma Bilkisu jinin mu ce ba mu sani ba shi yasa wulaƙanta mutum bai da daɗi. Hajiya Bilkisu ta koma kukan munna. mahaifinta ya ce balkisu ki gafarce ni na yi nadamar abin da na yi miki ki gafarta mu mun gane gaskiya bayan tafiyarki bilkisu ta ce ba komai baba na yafe maka ni ma na je ƙasar kamaru neman ku lokacin ruwa ya yi ambaliya a ƙasar aka ce kun koma najeriya kuma ba a san garin da kuka sauka ba allah bai kaddara za mu gan ba sai yanzu baba ina umma ta ta rasu ko ya ce ki bata rasu ba tana rayi sun tafi umra ma ita da yayanki amma sun kusa dawowa sauran kwanaki biyu su dawo ta ce ummata ta warke kenan ya ce ki ta daɗe da warkewa abu ɗaya kawai yake damunta rashin ganin ki da ba yi shine kawai yake damunta abdullahi ya ce a yi addu'a a tashi don su yi magana da bilkisu aka yi addu'a aka tashi katon falon alhaji baffa suka tafi nan suka dinga hira hajiya bilkisu ita ma tana tambayar su yan uwanta alhaji baffa ya ce ikon allah allah ya yi nufin 'ya'yan bilkisu suna garin nan ya kira 'ya'yan hajiya bilkisun gaba ɗayansu suka zo Malam Abdullahi da Malam Suleiman suka yi mamaki da suka ga 'ya'yan Hajiya Balkisu. Alhaji Ahmad yana ta farin ciki. Alhaji Zakari da Alhaji Sani sun kasa yin magana sai zari ido kawai suke yi kunya ta kama su. Malam Suleiman ya ce da Balkisu a cikin yaranki ina ɗan Hashim a cikinsu. Sai Balkisu ta kama kuka. Ta ce, "Ai Allah ya yi masa rasuwa sai dai ku ga hotonsa." nan ta faɗa musu yadda abun ya faru sannan ta ba su labarin sun haɗu da hashim malam suleiman ya ce yana ina yanzu tun da ya gudu ya bar mu ba mu ƙara ganinsa ba bilkisu ta ce yana london yana jinya bai da lafiya ta faɗa masa yadda abun ya faru nan suka ba ta labarin abun da ya faru bayan rabuwarsu malam suleiman ya ce bayan tafiya ki abubuwa da yawa sun faru marasa daɗi kuma ba wani ya faruwa wannan matsala ba sai halima duk ita ce ta wargaza min gida allah ya ga irin abin da ta kulla na mugunta don haka yanzu haka halima tana can ta haukace hasali ma ba a san inda take ba ba irin maganin da ba a yi mata ba don ta warke amma ina abin ya gagara bayan tafiyar ki na ji haushin abin da kika yi min sai na ce zan wa hashim yar gidan halima mai suna fatima aka sa musu rana sai da ya ga lokacin auren ya kusa ya gudu aka nemi hashim aka rasa sai daga baya sannan aka gano ya yi wa fatima ciki yar gidan halima shi ya sa ya gudu hankalin halima ba karamin tashi ba aka ta dinga neman magani don ta zubar da cikin to garin a zubar da cikin ta bata wani irin magani ta sha ai a ranar fatima ba ta yi kwanan duniya ba ta mutu madaman haka ne duk wanda ya jefa wani cikin masifa to shi ma sai ya shiga cikin masifar da ta fita ɗan uwansa da ya jefa shi shi yasa ake so a kulla alheri don a yi dacen gamawa da duniya lafiya hajiya bilkisu ta ba su labarin hashim da yadda aka yi suka haɗu ta ce yana da ya ɗaya sunanta fatima ya sa sunan umma malam suleiman ya ce alhaji ahmad ya buga masa waya ya sanar da shi ya zo suna son ganinsa alhaji ahmad ya kira sa a waya bayan sun gaisa ya yi masa bayanin abin da ya faru alhaji hashim sai ya kama farin ciki ya ce ya yi farin ciki sosai da ya samu wannan labarin sai dai kuma ba zai iya zuwa ba yana jin kunyar su haɗa ido da su saboda abin da ya aikata. Malam Suleiman ya amsa wayar ya ce masa ba komai sun yafe masa ya dawo su ga junansu fatan su Allah ya gafata musu abin da suka yi na kuskure a mu. Alhaji Hashim ya ce in Allah ya kai mu ranar talata za su zo Najeriya Malam Suleiman ya ce Allah ya kawo shi lafiya. To ranar talata Hajiya Fatima da ɗanta Alhaji Baffa suka dawo daga ƙasa mai tsarki. har da hajja bulkisu aka je aka taro su a airport hajja bulkisu ta rungume mahaifiyarta tana farin ciki hajja fatima ta kama kuka ta ce balkisu da rabon za mu haɗu ashe allah na gode maka da ka haɗa ni da balkisu ban mutu ba suka ɗunguma suka tafi gida a ranar alhaji hashim ya dawo daga london shi da iyalansa gaba ɗaya ya samu sauƙi yanzu yana iya tafiya da ƙafasa. gaba su yau sun haɗu a waje ɗaya nan alhaji hashim ya durkusa a gaban iyayensa yana neman gafararsu a kan su gafarce su su yafe masa abin da ya aikata a baya nan suka yafe masa gabaki ɗayansu